Is it a difficult thing to put it here? if it's a technical issue, tell us. Hayaniya ta ɓarke a zauren tattara sakamakon zaɓe na shugaban Najeriya da ke Abuja. Jim kaɗan bayan da aka buɗe ci gaba da karanto sakamakon zaɓe na jihohi uku da suka samu. Wakilin jam'iyyar PDP ta 'yan adawa, Sanato Dina Malaye, ya tashi ya yi ta hayaniya yana cewa ba su yadda ba akan cewa sakamakon zaben da aka karanto a ranar lahadi ya nuna an samu waɗanda suka jefa ƙuri'a da suka zarta yawan waɗanda aka tantance abinda shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya ya ce zai duba amma duk da haka sanata dinin malayi ya ce ba su yadda ba su suke ta waka suna ihu suna cewa za a uploading result daga polling unit daga an yi zaɓe an ƙare za a uploading zuwa saba ba yi akan ba yau na tashi na tambaye shi na ce to duk wanda zai kawo mana result daga kowane ja'a dole a nuna mana cewa wa'annan results din an riga an uploading dinsu ya ki nuna mana mun ce to wanda za su kawo result din su gaya mana cewa wannan resort da suke badawa sun riga sun yi uploading shi ma wannan ya ana mu kuma ba za mu yadda ba mun tashi takobi ba gudu ba ja da baya sai an yi adalci sai an yi gaskiya ba za mu yadda a cuci talakawa ba wannan zaben abin da aka kasa shi za a announcing in ba aka ba ba za mu yadda ba sauran jam'iyyu su ma dai sun bi sahu inda suka nuna cewa ba za su yadda da abin da ke faruwa ba domin kuwa sai da suka yi taron gaggawa domin ɗaukan mataki. honorable umar ibrahim shine wakilin jam'iyyar labour ta 'yan adawa a inda ake tattara wannan sakamakon zaɓe wato tsarin ne an yi shi daga ƙananan hukumomi aka danna jama'a aka kawo result ɗin da aka ga dama aka je a jihohi suka kawo result ɗin da suka ga dama abin da muke da shi waɗanda ɗin ɗinmu suka bamu ba shi ake faɗa a nan ba sannan kuma sai mu yi sa baki mu yi magana a kuma danne mu a hana mu mai magana abin da sa muke nuna musu kenan kuma in ka lura duk abin da ake faɗa a nan a haka a yanzu a result din nan da aka kawo tun daga na ikiti da aka fara mun duba akwai overvoting na ɗari takwas da da tamanin uku. to kuma doka ta ce da zaran an samu ƙarin ƙura'a daga yawan ƙura'an da aka yi accrediting a soke kwarin nan sannan kuma ga a kwara ma yanzu akwai dubu bakwai da ɗari uku da talatin abin na'urar bivas nan ta aiko da shi bane eh, kuma wakilan ku suka sa hannu a can ai babban matsalan shi ne ba a ma yi amfani da bivas din ba shi sanya muke cewa a kawo mana rahoto a kawo mana result a nuna mana abin da bibas din ta faɗa bibas din gabaki ɗaya ta yin aiki an hana ta aiki sannan kuma mun taso muna magana kamar yadda shi mamu da ya yi a 2019 abin da yake so ya ƙare yi kenan ya faɗa mana cewa kawai eh zai duba zai duba kuma ba za a duba ba abin da ya kare kawai sai a ce a tafi a kotu to wannan shine abin da za mu yi ta da shi ba Ya zuwa yanzu dai an ƙara karanto sakamakon zaɓe na jihohi guda uku wato jihar kwara da jihar oshin da kuma jihar ondo a yanzu dai ana jiran isowan sauran sakamakon zaɓe daga jihohi domin ya zuwa yanzu an sanar da sakamakon jihohi guda hudu kenan wais abubakar idris dw hausa daga abuja nigeria